arewa tana ci gaba da kuntata ma kasar Nijar. Arewa ba ta son a yi amfani da kundi na harkar ma'adinai na alif dubu biyu da shida. Malam Saidu Arji kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin fararen hular da ke fito na fito da kamfanin Arewa mallakar kasar Faransa ke tsokaci dangance da wata badakala da ta kunno kai tsakankanin kasar Nijar din da kamfanin Arewa dangance da batun sake wata yarjejeniyar kwantiragin haƙo ƙarfe uranium arewacin wannan ƙasa. Kawo yanzu dai wasu rahotanni sun ce tawagar ta kamfanin arewa da ke ziyara ziyarar aiki a Nijar domin sake tattaunawa kan batun haƙo ƙarfin uranium ɗinta ta kammala ziyarar aikin kwanaki biyu tare da saka hannu akan wata sabuwar yarjejeniya ko da yake har yanzu a hukumce ba a tabbatar da labarin ba. Wannan hali ya sa ƙungiyoyin fararen hula da dama fita hayyacin su tare da kira ga gwamnati da kada ta yarda a gano da cewa ta aminta da wannan bukata ta Areba ba tare da sanin talakawa ba domin idan ta yi haka za ta haɗu da fushin su Malam Siraji Isa shugaban wasu ƙungiyoyin fararen hula ne da ake kira Mojen. kwashe wajen kwana biyu ana tattaunawa ba tare da gwamnati ta hito ta hudda sanarwar ta nuna ma 'yan kasa bisa ga mine ake tattaunawar mi aka tsaida mi za a yi kuma mine ne rabon ƙasar nijar to idan haka ta wakana cewa da an sa hannu ga wannan rajajeniya ba tare da an shaida ma 'yan kasa ba to hakika gwamnatin Nijar za ta haɗu da hushin 'yan wara hula da hushin 'yan ƙasa za mu cilasa samu gwamnati ta a yi watsi da wannan yarjejeniya kuma ba mu iya yadda da wannan yarjejeniya. Duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin ɓangaren gwamnati abin ya ci tara to amma kafin wannan lokaci ƙungiyoyin fararen hular Nijar sun shafe lokaci mai tsawo suna yi wa mahukuntan Nijar hannunka mai sanda kan wannan batu da sake wata yarjejeniya tsakankanin kamfanin Areva ɗin da gwamnatin wannan ƙasa. Hajara Matu Soli jagorar wasu ƙungiyoyin fararen hula ce da ake kira kira grain shekaru 45 da suka wuce arewa ta yi ta ce riba shekarar mu biyu muna kuka muna ce a gyara shugaban kasa da kanshi ya ce a gyara kenan yanzu mun gane tabar ya ce mai baki goma a hito a ce ma 'yan kasa ga abin da za mu yi ku ga abin da za mu yi mu ji daɗi mu ce muna kama musu ashe suna can wancan waje suna ce ma arewa ke shiga sha'aninki kwana dai ne muke so mu sa su to ba mu yarda ba ba mu yarda ba kuma ba mu yarda wannan ruwa 2006 ko areba ta bishi shi ko areba ta kwashe kuma tsanta ta koma faransa ta su yi maha cewa kallon su za mu yi a kirkiro wata luwa can daban wadda areba ke so ta tusa musu kuɗi su kwashe su taushe su yi abin da sun ka gada ma wannan ba mu yarda da shi a baya dai kamfanin na areva ya yi kememe ne kan wata buƙatar gwamnatin nijar ta amfani da ayar doka wacce nijar ta saka wa hannu a shekarun 2006 da ke tankwaso kamfanin na areva ya zuwa ga biyan waɗansu diya da ma biyan waɗansu kuɗaɗen haraji abubuwan da kamfanin na areva ya haɗa kai da wuya yanzu dai ayar tambayar shine yaushe ne gwamnatin Nijar za ta fito domin bayyana wa jama'a irin muhimman batutuwan da sabuwar jejeniyar ta kumsa tsakankanin Areva din da gwamnatin wannan ƙasa kamar yadda kundin tsarin mulkin Nijar ya tilasta mata Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai